السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يو من رانر الصبر watan رمضان ينا da kwana goma sha uku alif ɗari hudu da talatin hudu da kuma yau muna goma sha tara ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya yau muna darasin mu na goma sha ɗaya a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a garin agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda muke suratul tauba sura ta tara aya ta goma aya ta 60 daidai da take magana akan zakka da yadda ake raba ta wanda wannan shine darasin mu na hudu akan ayar insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin الْمُعَلَّقَةِ قلوبهم وفي الرقاب والقارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم تو أولا درسي نهدو منا كان والعاملين عليها waɗanda suka yi aiki wajen karɓo zakar da kuma rabata da bayanin waɗanda suka cancance ta da fitar da kowa da kasansa don haka a cikin ayar akwai abin da yake nuna cewa lallai akwai buƙatar ya zama hukuma tana da tsari na musamman wajen karɓar zakka da ba da shi wannan kuma shi zai lamunce tabbatar da cewa kowa yana bayarwa amma kuma baya nuna haramcin kowa ya bada zakarsa da kansa sai dai malamai sun yi bayanai karkashin wannan suka ce ai Allah subhanahu wata'ala ma akwai inda ya bayani akan cewa kowa zai iya bayarwa a fakaice inda ake cewa na fi amwalihim haƙƙun ma'alumin lissa'ili wal mahrum shi kuma haƙƙi ya wajaba ga wanda haƙƙin ya wajaba a kansa kuma sai Allah ya nuna cewa wanda ya zo tambaya a bashi wanda ya zo tambaya kuma kai da haƙƙin yake kanka wajen ka zai zo sai malamai suka ce to idan dai dukiyar ya zanto kuɗi ne to ya halatta gare ka kai da kake da zakar ka bayar amma kuma in ya zanto kamar dabba ce da abinci to abin da ya kamata shine a ra'ayin jumhur a fitar da ita a bawa hukuma ita kuma ta raba kamar yadda ake fitar da haraji da kuma jiziya, amma a mazhabar imamu shafi'i shi kuma yana ganin cewa duka mai zakar zai iya rabarwa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha sai na hudu shine wal muallafatu qulubuhum da kuma wa'anda ake kokarin tattaro zukatansu wanda ake so a janyo hankalinsu domin wato su musulunta saboda musuluncinsu yana da matukar amfani to idan ka kalli yadda aka gina jimlar al-mu'allafatu qulubuhum za ka ga shi al-mu'allafa wasaf ne wanda yake an gina shi daga at-ta'alif allafa yu'allifu ta'alifan fa huwa mu'allifun wa mu'allaf mu'allaf din sai zama ismu maf'ulin ne wanda aka gina shi akan siga ta mudari'ina allafa yu'allifu amma aka canja ya'ul mudari ya'ul mudari din ta koma miman madmuman sannan kuma da yake isu maf'ul ne wa fathi ma qabla al-akhir to wannan kuma qulubuhum din nan sai zama wato mudafun ilayhi ne amma sadda masaddal khabar ko sadda masadda maf'ulan bihi al-mu'allafatu qulubuhum qulubuhum sadda masaddal khabar haka za a ce waɗanda ake hada zuciyarsu ake jan hankalinsu domin su shiga musulunci aka ce wannan kasan almu'allafatu qulubuhum din wani kaso ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya ware nau'in su mutane da ya kamata a kalle su kallo biyu kallo na farko waɗanda suke musulmai amma kyautata musu ƙara jan hankalin waɗanda suke tare da su ne domin sake shigowa musulunci ga waɗanda ba su shigo ba ko kuma zama a cikin musuluncin gare su da kuma waɗanda suke tare da su akwai kuma kafirai waɗanda su kuma ba musulmai ba ne amma an ba su za su shigo cikin musulunci to abinda al'imam ahmad ibn hanbal da imamu malik suka tafi a kai kenan cewa har kafirai ma Waɗanda ba su musulunta ba in dai ana sa ran musuluntarsu za ta yi amfani kamar yadda imamu shaukani ya tabbatar a cikin nailul autar to a iya ba su domin su shigo amma shafi'iyya da hanafiya sun tafi a kan cewa a'a ta qulubuhum dinnan cikin musulmai ne waanda ake ƙoƙarin zaunar da su a cikin musulunci kamar wa'anda suka shigo musulunci amma har yanzu niyyarsu tana da rauni ko kuma a wanda shi musulmi ne kuma yana da wa'yansu mutane wa'yanda ba musulmai ba amma shi yana da girma a cikin mutanensa wanda idan aka mutunta shi akwai mutanensa da ba musulmai ba za su ji daɗin mutunta shi kuma su shiga musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi Abu Sufyan ya ba shi kaso na al-mu'allafatu qulubuhum bayan ya musulunta kamar yadda aka yi wa a az-Zuburqan ibn Badar at-Tamimi wanda kusan duk inda aka je a cikin banu darim shi suke sawa a gaba ko da suka zo za su yi muƙabala da manzan Allah sallama shi aka sa a gaba ya zo ya yi waka ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi waka manzan Allah sallama ya kira Hassan ibn Sabit shi kuma ya rama A naka kai ma ya alamun nasu fadlana matahtadaru inda ihtidar al-mawasim da kuma shi kuma Hassan bin Sabit ya ya yi waka har a ciki yayi wannan waka ta sa ta inna iba min fihrin wa ikhwatihim bayyanu sunana lin tuttaba'u shi a zubur khan ibn badar manzo Allah sallama ya bashi saham na almu'allafatu muallafatu qulubuhum kuma musulmi ne a lokacin sai na uku kuma wanda yake zaune a gaba shi musulmi ne amma kuma yana kusa da kafirai ko yana cikin kafirai amma musulmi ne kuma kafiran nan suna da wasu tsare-tsaren da su iya jan hankalinsa to sai a bashi zakka don ya rufe masa ido ya tabbatar da cewa tsarin musulunci shine yafi kowane tsari sai kuma cikin almu'allafatu qulubuhum mutanen da wato suke zuwa su karɓo zakka ko kuma mutanen da ake ƙoƙarin a faranta musu rai domin su masu tashi tsaye lokacin da abin ya zo kansu su masu to wannan shi ne kashe-kashen da malamai suka yi wa almu'allafa ta kulubuhun wasu suna ƙoƙarin su ce ya kamata a shigar da mutanen da kamar suke maruwata to amma ana so su ma su saba su dinga bayan. Shekaran sai a gwada musu cewa ba ma nasu ake nema ba yanzu ga wannan an ba su to da kunya in ya karba ba ne karba shekara mai zuwa wataƙila ya gato anya an haka fa ake jin daɗin an bayar watakila kuma sai ya zo shi ma ya bayar ko kuma wasu mutane da idan ka rabu da su za su iya cutar da kai suna zaton cewa kai makiyinsu ne to sai ka gane cewa baka da security da nutsuwa da yanayi da suke ciki to don haka gashi suna da wadata su sai ka ce to waɗannan abin da zan yi bar na tashi ba da zakka in haɗa da su to wataƙila wannan zakkar da ka ba su sai ta kore musu wannan damar to amma gaskiya malamai ba sa kawo wannan a cikin tsarin wanda suke almu'allafa almu'allafatu quluhum saboda yi amfani da zakka ne akan wani wata buƙatar ka personal abin da ya yafi shine ka ɗauka a cikin dukiyarka da Allah ya baka kai wannan da ita to na'umar umar Allah ya kare da a gare shi a lokacinsa ya shafe rabon al-mu'allafatu qulubuhum ya daina basu saboda a lokacin musulunci ya buwaya ya yi ƙarfi ya zanto ba a buƙatar a rarrashi mutum ya musulunta kan ma ya musuluntan mana in bai musuluntan ba aito zai biya jiziya saboda haka yanzu wato ruru mashiga musuluncin ma ake yi to kuma mutanen da suke buƙatar zakat sun ƙaru da yawa sai sai na umar allah ya ƙara da a gare shi ya yi ishtihadi sai ya shafe kasan almu'allafatu ƙulubu amma malamai sun yi sa'ani shin wannan nasar ɗin da sai na Umar ya yi Allah ya kare da a gare shi kenan ya zama an shafe maganar kasan almuallafatu ƙulubu ko kuma a'a to wasu daga cikin malaman malikiya da kuma mazhabar hanafiya sun tafi akan zahirin aikin sayyidina umar cewa kasan almu'allafatu qulubuhum ya faɗi, saboda musulunci yayi ƙarfi. amma jumhur na malaman fiƙihu wanda kuma a kansa fatawar malikiya take kamar yadda khalil ya kawo a cikin muktasar cewa har yanzu akwai kasan almu'allafatu qulubuhum yana nan haɗa na ɗe ƙasa, in dai ta kama za a ba su to wannan nake so in faɗi wani abu a zamanin yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci na yaɗuwar ilimi da bunƙasarsa da sauƙin hanyoyin karatu akwai ilimin baƙasidu shari'a ilimi ne da yake bibiyar manufar da ta sa Allah yake cewa a yi kaza ko kar yi ko ka a yi kaza ana kula da ilimi da maslaha sai kuma a gano hikimar umarni ko hani. to wannan ya zama ilimi ne mai zaman kansa yana da littattafai da yawa da aka yi shi kuma yana da ƙwararru wanda suka ƙware a fiƙihu ne wani branch ne na na fiƙihu amma ya fi kama da kimiyyar fiƙihu wanda ake ce masa ilmul maqasid to a yanzu dole ba zai yi ka zama malami ba in baka san ilmul maqasid ba dole ne a cikin abubuwan da ya wajaba ga malami ya dinga kokari wajen gane mecece maslaha domin a kada mutane zuwa gare ta mecece mafsada domin a dawo da mutane su dena barinta to amma kuma babu ilimin da a yanzu ake tutiya da shi ake wa musulunci banna irin ilmul maqasid shi dai ilimi ne da dole sai da shi dan inda za a nada ka alkali ko mai fatawa in baka san maqasid ba to bai halatta kai fatawa ba saboda akwai abin da ba nassi ne karar na cewa ayi ba ko kar ayi a'a maslaha ake kallo to yanzu sai aka samu yan bokon addini waɗanda suka shigo da al'amura wanda ba sa cikin addini suka kawo su cikin addini sai suka shigo ta hanyar makasai, wanda kuma abin takaicinmu duniyar turawan yamma masu irin wannan ra'ayin suke ɗauka a matsayin masana addinin musulunci kuma yanzu yana nan yana ta yaɗuwa wannan tunanin kuma mu kanmu a najeriya yanzu muna fama da shi daga ran da za a zo a ce ya kamata a kalli dokokin aure a yi musu gyara saboda akwai abubuwan da ba su dace da maslaha ta zamani ba sai lokacin da za a tafi a ɗauki wata babbar matsala misali a ce to yanzu matsalar hijabi in ka matsanta wa mace ta sa hijabi ai ana sa hijabin nan aje a sa bom da haka tunda dai akwai matsala da aje mutu a kashe su gwanda a kyala hijabin nan aika sai a shigo ta hanyar maqasidish shari'a sai kuma a dinga sassaƙe dokar Allah ana sassaƙe ta ana sassaƙe ta akwai manya-manyan masana a duniya wanda suka yi shuhura suke da irin wannan tunanin da ra'ayin irin su ba laifi a faɗi sunayensu duk da cewa mutum ba zurfi kan karanta irin wannan rigingimin ba ba lallai a ce ya san su ba amma irin su Muhammad al-Abidi Muhammad Abid al-Jabiri da irin su abdulmajid sharafi mutumin tunisiya nan da su muhammad sharafi da irin su nawal as-sa'adawi wannan ta misra da irin su hassan turabi daga sudan da irin su kai suna nan birjik da yawa a najeriya nan ma muna da su maslaha ce ba ta kama mu dinga faɗar sunayensu ba waɗanda suke makasidiyun ne amma a sani cewa shi ilmin maqasid ilimi ne mai kyau wadda dole sai da shi sannan zaka zama malami to amma ta ilmin maqasid din ake shigowa to sai su kalli wannan nasin sai ce yanzu ai a bisa maslaha dole ma a shafe tsarin ma ba da zakka dole a canja shi a sake canja shi a kalli tsari constitution a kalli wane ne in salaf sun yi kaza yanzu kamar turabi abin da yake cewa yace duk wani abu da aka samu daga salaf wucewa sahabbai sun yi kaza tabi'ai sun yi kaza dama magana wai ka ce wai sahabbai suna da nagarta a wajen su magana ce da bata taso ba da haka za su iya ɗaukar ra'ayin sahabi ko na abubakar ne su ce za su kalubalance saboda ya saba wa tunani ya saba wa doka ya saba kaza ba ruwansu kuma wallahi za ka gingime miyar mas'ala in aka ɗauko ta in ka ji ta kai juyawa za ka yi makana istighfari amma cikin sauƙi za su tattauna sai sai na usman bai daidai ba tiyori na sai na umar ba daidai ba ne su ɗauko sahabi wani da wani su gwara tsakanin wani da wani to wasu sai suka yi amfani da wannan abin sai suka shigo ta hanyar makasi sai suka soke ba irin tunanin mazhabar hanafiya da malikiya ba akan akan kasan al-mu'allafatu qulubuhum bisa sarrai yanzu ka duba ga abin da Abdul Majid Sharafi yake cewa batun kasaru sallar kasaru yaushe ake yin kasar in mutum ya yi tafiya ko sai suka ce to ai manufar shi ne domin sauƙaƙe masa abu saboda yana cikin mashaƙa mashaƙa ɗin kuma shi ne wahala to yanzu mutum in yana Legas, misali sai ya zanto yana agege kuma wurin aikinsa victoria island ne sai suka ce to ai kafin ya tafi traffic ma ya sa zai iya yin awa biyu bai je ba ko uku wanda kuma ya kai inda tafiya yake yi daga nan ma daga cikin ajejen watakila ma in babu traffic awa biyu ko uku ai ta kai ya kusa zuwa ibada sai ce to don haka dole in yaje ofis kawai ya yi abin abinsa saboda ai lokacin annabi wasallam babu gosulo ba traffic congestion dan da da akwai ma da ya ce duba da maslaha ta shari'a sai ai haka kawai kuma wallahi in suka tayi suka dinga gididdiba nassi suna masa fassara ta sarrai abin sai baka mamaki to kuma abin takaici shine waɗanda boko suka karanta ba musulunci ba sai su shigo musulunci kuma sai ce za su yi wai su zo su ce maka wai azumin ashura ba shi da amfani in ka ce musu to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa ba kun ce saboda Yahuda ta ya manzo Allah zai koyi da Yahuda? mu ba mu yarda ba ai yahudawa ne suka fara manzo Allah yake in ka ce hadisi ya inganta to su kuma suna amfani da test wajen criticizing din hadisi saboda su yawancinsu suna ɗaukar western methodology ne of research shi a methodology of research na a, a western perspective tsari na yamma babu abin da ya huce ka kalubalance shi ko da Allah ne su yi mana haka tsarin yake shi yasa ba wani theory wanda yake wai shi holy ne ko almighty ne wanda yake ya fi karfin a taba shi a tattauna shi mu kuma a shari'a muna da jan layi wanda baka yi saka tsallaka ba akwai abin da is beyond criticism ya fi karfin a ce wai za a taba shi a ce za a jujjuya shi a kalla kawai sallamawa ake yi sallamawar shi ne ke nuna imani to su irin wa'annan masu wannan ra'ayin ba ruwan su da hadisi in ka ce bukhari ya ce su bisu yadda ba bukhari akwai abin da ba za a karɓe shi a aiki da shi ba irin su ne masu zagin muawiya abin su sufyan masu zagin khalid ibn walid masu zagin Amur bin al'as masu zagin abu musa al'ashari masu zagin na usman bin affan masu cewa su kalubalanci na umar ko na umar bin كو سيدنا ko بكر abubakar ko عثمان كو ko علي ali الله عنهم اجمعين to kuma sai كغا masu irin wannan ra'ayin a sama kuma suna haduwa da wayansu masu san rai masu san cin zarafin sunna yanzu kun a cikin a zamanin nan a ilmul maqasid din nan a masu takama da ilmul maqasid akwai wanda suke kawo dalili na cewa kiwata kare fa da ki alade ma ba haram bane aka ce saboda mai suka ce ai abin da sa lokacin da manzon Allah ya hana cin alade saboda a lokacin ai najasa yake ce amma tunda ana ana ana kejin sa ana bashi abinci da madara da sauransu saboda haka yanzu ya zama bashi da matsala sai su ce ai kiyasin sa akan jallala ai saboda maslaha kaza da kaza da wannan dama tuntuni yan shi'a batiniya sun riga su da gulatu sufiya ai shi a batiniya tuntuni sukan suna da fassarar su ta daban ta alqur'ani maraj al-bahrain yaltaqiyan sai al-bahrain ai ba normal bahrain ake nufi ba ana nufin ali wa fatima kaza sai ana nufin hasan da husain ash-shajaratul mal'unati fil qur'an sai bani umayya ake nufi suna da nasu personal version din na tafsiri to su ma wayannan maqasidiyun din ana ce musu at-tanwiriyun at tanwiriyun wato masu hasken fahimta masu tunani masu cin gashin kansu su ba ruwansu da mazahaba ba sa mazahabar ahlul hadith ba sa almazahibul arba'a kawai suna ganin abin da ya dace ne su bi nawal as-sa'dawi kwanaki take magana take cewa tace mutane ba wahalar da kansu suke ita tana ganin hajji. wato wani ragowar abubuwa ne na bautar gunki tun na jahiliya mutane sun ki su fahimci cewa manzo Allah kara yawa yawa mushrikai yake haji tace aka ce to Allah ai ya ce walillahi ala nasi hajjul bait tace abinda ake nufi hajjul bait shine ka saki tunanin ka yayi ya tafi yawo akan al'amura da kai tunani har ma take wani izgilanci tace ni yanzu ka ganna nan take ga shi mai interview din da ita ana hujj huna indi fil balakona ta ce ni yanzu a volcano ake cewa ko menene irin wannan dan abin na gida ya sunansa balkona ko menene ma mai mu dai balkona muke cewa da larabci <laughs> ta ce ni yanzu ina zaune a balkona sai in yi hajji na in dawo eh eh balkoni ko kai balarabe ne a sudani ka ce kawai albalakona ta ce ni ina zauna a nan hajji na nake kawai Eh, a inda take ba take cewa eh ta saki tunaninta yana can yana hajji to sannan an zo wa kallama Allah Musa ta kalima zai ce kai ya za a ce Allah yana magana in Allah ya magana ya zama mutum kenan kallama Allah Musa ta kalima sai su dau kalmar sai su bata wani literal ma'ana ce ai kallama ya ji ciwo kenan ko ya ji ya tsaga abu kamar yadda mutarabi yake cewa ta murru, bi kal abtalu kalma hazimatan wa wajhuka wadahun wa thaghruka basimu sai ce dan haka ai jarrahu bi hadafir al hikma to wannan na dan dunkule muku wani package ne dan in haska muku karkashin wannan ayar akwai masu da'awar ilimin maqasid wanda suna ganin nan gaba ma ana nan ana nan za a zo a sake sabon theory akan zakka akwai wani taro da suka taba shirya wani conference a shekarar 2011 a jami'ar london akan ya kamata a sake kallon nasoshin hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama a ba su fassarar da ta ce da zamani sun kuma yi wani taron a shatam house a abin nan kuma an taba yin taron a wata jami'a a ankara a turkiyya to kwanan nan ma an kama da shi Najeriya a jami'ar Bayero an zo ana ta tattauna akan afkar na Hassan Turabi da sauransu kuma sosai kaga mutum ya fito yana ta kare shi da sauransu ai kaza ai kaza ai mutane ne ba sa ganewa ai akwai yanci na tunani ya za a takaice mutane da ra'ayin waɗanda suka rayu a shekara kaza a Kano an samu wanda ya tashi yana cewa ku matsalar ku ku nan ustazan an yi magana ku ce ibnu hajar ya ce kaza nawawi ya ce kaza mutanen da sun fi shekara nawa da mutuwa su sun zo wannan zamani abu su rayu a wannan zamani shi yasa mu we always choose to be conservatist when it comes to fahimta qur'ani dai da sunna gwanda ka ce mana conservatist conservatism anan yana da kyau shine duk abin da zamu fassara a qur'ani da sunna sai ya zama yana da asali daga turas na magabata amma ba wai ba mu ba da zamani bane ai man kana maganar masu ruwa da zamani ai mu muke da ruwa ma da zamani ai mu muka fahimci cewa zamani dole ba zai yiwu ka rayu ba zamani ba shari'a ba ta hana mu amfani da zamani ba amma dai sai mun fara tabbatar da abin da shi aka tabbatar a baya domin mun fi gamsuwa da addinin na bayan akan na yanzu duk wani abu kuma da yake da buƙatar a lura da zamani kowane irin ilimi ne shi yasa yanzu shawarar da muke ba wa almajirai da ɗaliban ilimi duk gasu a nan kar ka tsaya a waje ɗaya ko ruwa ne in ya tsaya a waje ɗaya gurɓacewa yake yi hatta a ilimin addinin ka yi ƙoƙari kar a shigo maka ta tarihi in an ga kai kawai ka iya ƙur'ani da ƙira'a sai a shigo maka ta tarihi to je ka san tarihi kar a shigo maka ta usulul fiqh da maqasidush shari'a da alqawaidul fiqhiyya je ka san su kar a kai ko duk abin da kasancewa sunansa ilimi da karatu inda ba shari'a ce ta ce kar ba ka shiga kai ka je ka san wani abu a harkar jarida kuma a rayuwa ka san wani abu a harkar tsaro a rayuwa ka san wani abu a harkar current affairs ma al'amuran da suke faruwa a duniya kuma da waɗanda suke faruwa a inda kake Allah ji Ahmad Didat idan ya isa gari farko abin da ke fara yi yake a siyo masa jaridun wannan na ranar gaba daya sai ya karanta su ya ga a nan yake karanta yanayin mutanen da tunaninsu kafin ma ya shige su tukuna to a matsayin ka na wanda yake ittisali da al'umma yanzu an waye an bar lokacin da zaka zo ka zauna haka kawai wani da bai yi zurfi a ilimin addini bai zo ya cuci mutane a gaban ka. Allah sai ya kama ka ya tambaye wa'azi yanzu ya canja ana yin sa da reference komai yanzu duk abin da aka gaya maka yi gogulin za ka gan shi kwaya littattafan in kana son ma littafin a pdf yawancinsu in dai da larabci ne ko da turanci akwai su hausa ce har yanzu dai ba mu yi mu samu wannan ci gaban ba kuma shi ma allah da a hankali a hankali a hankali yanzu kusan maddoji na jin maddar da ta sauka a kan intanet ta hausa a lalace a lalace ba za ta gaza madda miliyan goma sha biyar ba kuma alhamdulillah a 'yan shekaru biyar din nan an samu strong presence na ahalis sunna wanda kuma duk waɗannan matasan su suke ƙoƙari masu wannan ɗaukar suna sawa suna su suke ƙara ƙarfafa abin nan da zuwa vision 2020 ɗin nan da ake na iot internet of thing da za a sake shi zuwa 2020 zai zama muna da ƙarfi sosai a cikin intanet duk da dai ba ya kamata mu ka haka amma statistically yanzu ba a fi mu ba a da duk wata ma'aluma da kake so inda da hausa ce to ta 'yan shi'a ce kaso 95 bisa 100 na 'yan shi'a ne amma alhamdulillah yanzu matasanmu sun fara wayewa tunda yanzu zaka ga malami kullum is up to date kullum da intanet da waya da kwamfuta da sauransu ba don kowa ba wai don jin daɗi da yin game ba malami na ruwansa da game sai ga gama bai masa yadda ake yin game ba a don dai bincike ya sake renew ɗin ma'alumat din saboda kar a shigo wa addini su su malamai su ne sojojin addini su ne dakaru duk wanda ya shigo suna kallonsa kuma wallah in suka seta shi suka harbe shi da hujjoji sai ya mutu to ina ba wa ɗaliban ilimin shawara amma kakka kuskura zamanin ya ebe ka kamanta da asali dole sai mun fara gina asalin namu Allah ya samu dace wa fi riqabi kaso na biyar su ne waɗanda suke kan kangi na bauta Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi da Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya ƙara yadda a gare su suka ce a abinda ake nufi da fir riqabi ai fi fakkir riqabi zaka iya kwasa kudin zakka ka je ka yi wa belin waɗanda suke kan ƙangi na bauta to amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa almukatabun waɗanda aka ba su damar su fanshi kansu aka yi rubutu da su waɗanda suke musulmai ba su da halin da za su iya samun abin da za su biya a sake su wannan shine sune almukatabun sai a je a biya iyayen gidan nasu domin a yobelin su saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ثم هل الشاعر كنا وآتوهم والذين يبتغون الكتاب وأن سكي نيما أي ربوتو domin su fanshi kansu bawanka ya zo ya ce don Allah mai gida ina so ka taimake ni in fanshi kaina nema in rayu rayuwa ta irin ta ragowar mutane in haifi 'ya'ya wa'anda ba bayi ba ka ji tausayi na to Allah ya ce in dai ba ka san cewa in ka sake shi kai kuma kana cikin ƙaƙa na kayi ba buhun in alimtum fihim khaira in dai kun san akwai alheri a tattare da su ku yi musu mukatabar Allah yana ba ku shawara bai kamata kuma Allah ya baka shawara ba ka ki to yanzu sai sai ka yadda cewa to shi shikenan ka je ka kawo miliyan kaza ka zama da to ya zai ya samu miliyan kaza din nan dama ko ya iya kafinta ko ya iya wata sana'ar ka ba shi dama ya je ya sana'a ya dinga kawo maka tax har ya hada wannan kuɗin ka sa masa lokaci to sai Allah ce wa atuhum min malillahi allazi atakum in suka zo su kuma yazo ya same ka ce dan Allah alhaji kaji kaji halin da ke cikin mun yi da ubangida na in zai yi da Allah a taimake ni in fanshi kaina to kai kuma in dai kana da zakka to ka bashi daga cikin wannan dukiyar ta Allah dan dukiyar ba taka bace kai ma ta Allah ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga cikin dukiyar nan ta Allah wacce ya ba ku wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassuna kar kuma ku matsawa wato bayan ku mata ku ce su je su karuwanci don su kawo muku kuɗi akwai matsawar da take ta indirectly kawai ka sake ta ka ce dole sai kin kawo mun kaza ka san in ba karuwancin ta je ta yi ba ba ta samu ba in aradna tahassuna in sun nemi su kame kansu to wannan ba shi da mafhumul mukhalafa <laughs> kaga ce in kuma ba su nema ba ka ba su a'a saboda yawancinsu ba sa so in tilasta su ake yi in a ranar ta suna littafta wa aradar hayatun duniya wa man yi kure hunna fa inna Allah min ba ji ikirahi hinna wa furun rahim wa laƙarin ilaikum ayatin mubayyinatin wa matsalar min allabi na khalaunin ƙabilikum wa ma'izatar lilmuttaƙin Allahun nuru sama wa tura haka ka taimakawa wanda yake ɗaure don a sake shi a cikin saham na zakka ba dole sai ka yi amfani da kudinka ba sai ka bashi a cikin kudin Allah subhanahu ta'ala to yanzu kuma da babu bayi fa ya halatta mutum ya ɗauki kudin zakka ya tafi ya je kurkuku yayo belin waɗanda suke tsare to idan dai aka gane cewa asalin zakka hikimar da ta sa aka shar'anta zakka shine yaya damuwa ga wanda yake da ƙaramin ƙarfi to ko da bai shiga cikin inda ya cancanci a belinsa ko bai shiga cikin arriƙabi ba zai shiga cikin alfuƙara iwal masakin kuma balle yawanci waɗanda ake belin nasu an sa musu tara kuɗi ne ba su iya biya ba to kaga zai shiga cikin me algharimina kenan kamar yadda zamu zo amma wannan saham din firriqabi yana nan a firriqabi din wanda za a tura a je a yobelis washe yasa shi a musulunci ake tanadar kuɗi na musamman daga baitul mali sai a ce to a je ƙasar kafirai in a can akwai wa'anda aka kama ribatattu musulmai aje a abin nan ɗinsu wannan anan ne ma aka kawo kissar assault alwabisi wanda yana da gwamna ne a lokacin ko lokacin umar bin abdulaziz ne yana gwamna a madina ko shine sai ya yi wani abu sai aka yi masa haddi ya sha giya sai aka yi masa haddi sai ya ji haushi yaya za a yi yana gwamna a yi masa haddi sai ya rida ya gudu da yarda ya gudu to sai wani abu ya kai shi kasar kafirai sai suka tsare shi har aka ko kuma sai ya gudu kasar kafirai kuma sai suka yi barazanar kashe shi ko ya zama kirista sai ya zama kirista kuma sai ya zanto ya yi nisa da inda musulmai suke yana can har ya yi aure ma ya haifi 'ya'ya wata rana sai amirul mumini ya tura a ji kasar da kuɗin zakka domin a fanso duk wani wanda aka ga musulmi ne an kama shi ko a yaƙi ko wani abu makamancin haka to yana kewayawa kawai sai ya jiyo ana rera wasu baituka na larabci kuma tun da ya shiga ƙasar Constantiniya bai taɓa jin wani yana larabci ba amma ranar sai ya jiyo baituka na larabci yana ji ana cewa menene ila huzwa ila menene ila huzwa ila ma hazarimu ana ji yana ta ji ana ta jin waƙar nan sai mamaki a garin nan ake waƙa ta larabci sai ya dinga bibiya sai ya tar da wannan dattijan alwabis sai ce inna lillahi malam kana jin larabci ya ce ai ni ba larabe ne mai labarin kai yace ce kaji kaji kaji kaji kaji ya ce to wallahi amirul mu'mina ya turo ni dama in fanshi wa'anda suka suke karkashin bauta kuma wallahi kai ne wanda ya fi cancanta da in fansa saboda haka ka taho mu ta kawai ka koma gari ya ce haba bawan Allah An koma madina a dinga kallo na ana ce min ga wani wanda ya zama kirista ‘ya'yana a dinga kallonsa ana cewa ga ‘ya'yan kirista ni ba zan koma ba gani na yi ‘ya'ya a nan na yi aure na yi komai ya ce dai na yi juyin duniyan nan da shi na ga ina ya ce shi baya so ya ce to da raga dai tabbas wannan batan ya sha shi hawuya sai na ce amma don Allah lokacin da kake musulmi ka iya karanta ƙur'ani ya ce wallahi ina cikin waɗanda suka fi kowa iya karanta ƙur'ani yana cikin ashirafu makka ba manyan mutane a makka sai ce to amma yanzu ƙur'anin naka yana na ya ce wallahi abin mamaki aya ɗaya na riƙe duk na manta abin da na haddace ya ce kai ka wace irin aya ce ka riƙe ya ce ma ya waddun ladina kafaru laukano musulmi watakila wa'anda suke kafirai za su a zo lokacin da za su dinga burin ina ma dai sun zama musulmai ya ce tun daga nan na san Allah ya gama taɓar da shi na tafi na rabu da shi shi yasa shari'a ta Allah ce Allah ka tabbatar da zukatanmu kan shari'a ya zo a cikin sayuwar bukhari daga albara ibn azib Allah ya ƙara yadda a gare shi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dullani ala amalin yuqarribuni ila aljannati wa yubaiduni anin nar ya rasulullahi ka ga yan aikin da in nayi shi zai sa ni shiga aljanna ticket nake nema na aljanna kuma ina so a gaba ɗaya a raba da shiga wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa i'tiqin nasama wa fak wa fukkar rababa kaje ka yanta rai in kana da wani a ka yana bawa 'yan tashi sannan kuma in akwai wani a wajen wani wanda yake a riƙe a wajensa a matsayin bawa ka biya shi ka fanshe shi to wannan ya nuna ashe in ka nemi mai irin wannan yanayin ka bayar da zakaka bayan an baka ladan zakka kuma za a kuma raba ka da wuta kuma a sa ka a aljanna insha Allah shi kuma mahimmancin ka je ka belin wani daga kurkuku ka jarraba ka je ka gani ko mutum ɗaya ko mutum biyu ka kawo su cikin yanci a cikin iyalansu wallahi wannan zai zama sanadiyar da Allah zai haramta wa wuta naman ka har abada mazala su ce man nafasa an musulmin kurbatan min da duniya wanda di ya taimaki wani musulmi ya raba shi da wata damuwa to Allah zai nemi wata muguwar damuwa ta tashin alkiyama ya raba shi da ita in Allah ya gara ma sai ce to gumin da za a yi ranar alkiyama ban da kai kai sai zama kana VIP seat a inda masu manyan mutane suke ko Allah ya ce to wannan shi kuma ba shi da zillumin huce siradi in ya zo da gudu zai huce inda dan adam zai gane wannan to gwanda ya karar da dukiyarsa a duniya wajen neman aljanna ta irin waannan hanyoyin akan ya bar dukiyar ga wa'anda watakila sun ga dama ba lallai su gode masa ba duk da shari'a ba ta kwaɗaitar da mu akan mu mutu mu bar 'ya'yanmu ba su da komai ba inda hali ka mutu ka bar musu abin da zai zai rike su ya sa su huta daga wulakanci da kaskanci to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu ya faɗa sai mutumin ce ya rasulullahi aw laysa ta wahida to in anta in rai ko in biya a fanshi wani ba ɗaya bane ba dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la itqin nasamati an yanfarida bi itqiha wa fakkur raqaba an tu'ina fi samaniha abinda ake nufi da fakkur raqaba din shine ka taimaka ka dan bada wani abu kai ma a cikin abin da za a fanshi wannan ran shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ba dole ne ka kwashi zakar gaba ɗaya ka yanta tabawa da shi ba a'a nawa ne watakila ka biya masa rabi ko kwata ko ka karasa cika sa masa in ba zai yi a biya shi gaba ɗaya ba walgharimina da kuma waɗanda suke cikin matsala ta bashi algharim asali algurmu shine allazu abu ya dawwama ya makalewa abu ya zama bai rabu da shi ba wallazina yaquluna rabbana isrif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama domin azabar jahannama tana lazimtar wanda duk aka sashi a cikin ta to al sune wa'anda suke cikin larura ta kuɗi suka suka akwai nauyin kuɗi a kansu to sun kasu so biyu akwai wanda yake al-gharim ya ci kuɗi ne li maslahati nafsihi saboda maslahar kansa kamar ya ciyar da iyalansa ko ya biya kuɗin asibiti ko ya biya kuɗin makaranta ko yayi wata larura ta rayuwa wanda dole sai yayi ko yayi aure ko ya gina gidan da zai zauna domin neman rufin asiri ko ya ja jari ko ya biya bashi kuma kudin suka narke masa ko ya siyo kayan kasuwa kudin suka narke masa to wannan sun kasu kaso bi su ma masu irin wannan din akwai bashin da yake halun akwai kuma bashin da yake mu'ajjal addainul hal shine bashin da aka sa masa lokaci misali ya je ya ciyo kuɗi akan cewa zai biya a wata kaza to wannan ya shiga cikin matsala don haka yana buƙatar a taimaka masa a biya masa kuɗin akwai kuma wanda yake wanda ya karɓi bashin nasa bai matsa ba daga nan zuwa duran da Allah ya bashi ya bashi to anan malamai sun yi saɓani akan idan bashin ya zama hal ne misali idan bashin ya zama hal ne shin zai karba idan bashin ya zama mu'ajjal ne zai karba daga cikin zakka ya biya ko ba sai ya karba daga wasu suna ganin zai karba wasu suna ganin ba zai karba wannan dai sabani ne wanda yake sananne amma dai arrajih magana mafi inganci idan dai ya zanto bashin nasa za a iya jinkiri to sai a kalli dukiyar idan ya zanto dukiyar za a kalli dukiyar da za a fitar zakar a kalli kuma mabukatan in har dukiyar tana da yawa kuma za ta ishi mabukatan har a zo shi ma a zo kansa to za a iya hada da shi amma misali in ya zanto yanzu ya ci bashi ya gina gida amma daga nan zuwa shekara goma ma in bai biya ba ba matsala kuma yana harkarsa yana yana sana'arsa amma dai ba shi da wadatar kuɗin da zai iya biya amma ga alfukara wal masakin ga al'amiluna alaiha wanda su kadai ma da za a tsaya akan su dukiyar za ta kare to a ba su priority a kyala wancan sai dai idan an sawa bashin lokaci wanda zai iya kunyata a sakamakon haka shi kuma addinin musulunci baya son a kunyata mutum ko kuskure yayi a taimake shi kar ya kunyata kuma a yi masa nasiha gaba kai ya kare yin kuskura wannan shine bashi na farko bashi na biyu kuma shine bashin da mutum yake ci saboda maslahar al'umma ko maslahar addini kamar wanda muka yi ta bayani a jiya wanda ya zo saboda sulhu an zo ana faɗa tsakanin kabila kaza da kabila kaza ko tsakanin ɗan uwa kaza da ɗan uwa kaza akan kuɗi sai kokarin a sulhunta a ci gaba da gaisawa shi ya biya kuɗin sai je to wannan kaga a cikin hadisin qabisa ta ibn al-mukhari manzala sama ya ce rajulun tahammala hamalatan fatahillu lahul almas'ala hatta da ma saddin har sai mutun ya samu abin da zai biya ko misali kawai da muka faɗa yaje musuluntar da mutane su ce to akwai kuɗin kafirai a hannunmu kuma yanzu babu su in kuma muka musulunta za su matsa mana lamba ka ko ba ka shigo musulunci da haƙƙin wasu akan ka ba sai a nemo kuɗin a biya su to wannan wanda ya shiga cikin wannan larurar yana da haƙƙin a bashi zakka kai ba a bashi ba zai iya zuwa ya nema a bashi to amma akwai sharaɗai na bawa mutum taimako ya biya bashi na ɗaya dai dole malamai suka ce lalle ya zama musulmi ne na biyu kuma ya zanto ba shi da halin da zai iya biya na uku kuma ya zanto bashin ya ci shi ne a wani abu da yake na halal ko wani abu na yi wa Allah da'a kamar abubuwan da muka lissafa amma kamar mutumin da ya je kuɗi suka hau kansa saboda caca to in kashe shi za a yi bai halatta ku biya masa ba ku bar shi can ya je karar da kuɗinsa wanda ya ci bashi ko bashi ya hau kansa ko kuɗi suka narke masa saboda a holewa da zuwa wuraren baɗala shi ma wannan ba za a ji tausayinsa a biya masa ba amma misali wanda yake yana sana'a sai mutane suka kawo masa kuɗi to misali yana sai da motoci ko yana yin odar kaya ko yana canji ko wani abu makamancin haka shikenan sai mutane suka ce to a tunda sun ga business ɗinsa yana garawa sai a kawo kuɗi a bashi misali sai a tara masa miliyan 100 ko 50 shi kuma ganin ya samu kusan jarinsa yanzu jarin da yake jiya ya kai miliyan 100 to shi kenan sai ya je ya shagala wajen gina gidaje yawan tafiye-tafiye yawan aure-aure a da can bukatar gidansa ga baki daya ba ta huce watakila a duk wata yana kashe ɗari 150 ba amma yanzu zai iya larurar 750 ma ba ruwansa to shi kuma kuɗi dami ne baya son zara a hankali a hankali kawai yadda mutanenmu suke da 'yan china shi kenan sai kaga mutum yanzu yana cikin gidansa lafiya lokacin ya ce wannan gidan ya masa kaɗan gaskiya saboda 'yan china sun masa shigo-shigo ba zurfi ya saka oda odan nan gaba ɗaya za ta ci kusan kwantena ce kwantenoni ne wanda gaba ɗaya bai fi su ci miliyan saba'in ba to ya tura musu da miliyan talatin sun turo masa kwantenan miliyan saba'in sun ce masa ya je nan da zuwa wata mai zuwa kafin wata mai zuwan kuma an ce ya turo samfil ya tura samfil ɗin sun sake turo masa ta kwantenan miliyan ɗari da hamsin ana nan ana nan kan ya hada musu wancan kudin sai akwai wasu kayan ma a ƙasa a hankali a hankali har ma mu yadda suke cewa a Kano in kana da kudi baka kwashe suka je ka sayi properties kudin su sun isa ka juya a hankali a hankali a hankali shi dan China watakila yi Allah ya yassare musu wannan kudin da ya tara maka in ya samu 5% nasu ya mai da kudinsa ya fara cin riba to da haka zai iya take risk wannan 95% ɗin duk gaba ɗaya ribar riba ce to kai kuma aƙalla kayi iya bakin ƙoƙarinka ka haɗa masa 30% sai ka gina kamfanin ya gini ya gini ya gini kamfanin ya yi suna sai ɗan cana ya turo wakilai sai ku zo sai a yi magana kafin su zo da ma sun je an kai su gidan sarki sun saba da sarki sun je sun saba da area commander sun saba da aig na zon ɗin garin sun saba da commissioner of police sun dan an gaya musu cewa akwai wasu lauyoyi masu kaza akwai wasu alƙalai masu kaza to daga nan kuma sun ma san efcc ka san a najeriya ne inda kana da kuɗi to ko kai ba ɗan kasar ba ne ba za ka iya wulakanta ɗan ƙasar ka tambayi malam muhammad ka je sudan ka gani faɗa ya haɗa ka da ɗan sudan za ka gane kuskuren ka in je gaban hukuma wallahi ko ba shi da gaskiya sai ka gane kai ba ɗan sudan ba ne a saudiya saudi arabia an je kotu lauya ya tashi an zalunci wani ɗan najeriya muka je da taimakon consulate muka je kotu muka dauki eh, eh, eh, embassy ta ɗaukan mana lauya ɗan sudan alƙalin da ya ji bayanan da aka yi da sauransu to tunda akwai ɗaliban ilimi a wajen yaro kuma alhaji ne zo kawai aka kama shi aka rufe shi aka ce wai yaro shekararsa goma sha bakwai aka ce wai ya satawa wani kuɗi ne maka ce to ina wanda aka satawa kuɗi suka ce wai an sallame shi ya tafi shi ne yanzu almudda ilham yake abin nan yake ƙararsa ƙarshe dai hukumomin suka sakaci maga za a zalunci yaro muka shiga aka yi ta yi ƙarshe alƙalin da ya ji sai ce yana ba mu shawara gaskiya wannan ɗan sudan ɗin lauyan wato Eh, menene ake cewa second class citizen ne ba ɗan ƙasa ba ne eh, abinda yake ba mu shawara mu nemi lauya ɗan ƙasa ya zama shari'a tsakanin lauya ɗan kasa ne da almudda il'am saboda yanzu wannan kullum za a dinga kallon ba ɗan ƙasa ba ba ɗan ƙasa ba kowace ƙasa tana kiyaye mutuncin 'yan ta. mun taɓa gani a saudiya an tsara wani a airport ba amerike ne an tsare shi a airport saboda passport dinsa a agenda ta passport dinsa shi namiji ne amma kuma yanzu shi mace ne ya ce transgenderin ya canja janda ne suka ce to ai ba su gani ba a indicating a passport ba kankace mai wannan an taso wakilai daga Amerika suka ce a basu shi a kai shi embassy za su warware matsalar Allah Najeriya ne sai ya je sijin ya rasa wanda ma zai taimaka ma a san yadda za a yi an ɗaura darakta a bila sai da ya wata shida a sijin a saudiya akan bai ji ba bai gani ba kawai sun je sun yi canjin dala za su tafi aka ce musu barayi ne sai da suka yi wata shida a sijin darakta ne tun lokacin mulkin soja yake ba mu labari to dan china in ya zo zai samu duwa'in saboda suna da wayo da hikima ta suna da kokari wajen nema kuma da hanyar da za ta yi saving ɗin kuɗinsu in a ƙasarsu ne ba sa cin amana ba sa saboda kisa ne to mu kuma nan kawai za a ga sun maka mai kuɗi a kasuwa kaga mutum ya saka fulotan fulotin da ka siye shi miliyan goma sai ka dinga neman ko miliyan hudu ne a baka to a tattara a tattara yanzu nan sai kaga an yi rubutu gaba ɗaya kantin ya zama nasu da komai sai mutum kuma ya zama ya shiga bankruptcy ya zama bankrupt ya shiga fatara to tambaya anan irin wannan ya halatta a taimake shi a bashi domin ya biya bashi tare da sanin cewa abin da ya da kuɗin ba tilas ne sai an yi ba ganganci ne to shi ne ganganci in dai ba saƙo ya kai tsaye ba ɗan adam ne da ya kamata a taimake shi kuma a gyara masa kuskurensa sau da haka ba laifi a taimake shi in an san cewa tsamo shi daga wannan abin zai iya sevin ɗin mutuncinsa musamman yana da iyali ba hujja ce ka ce ai shi ne ya dinga almubazzaranci ba duk da cewa bai kamata ba mutum ya yi almubazzaranci da dukiyarsa ma ballantana kuma dukiyar mutane saraka ya zama wajibi sai a kula da wannan walgharimina da kuma waɗanda suke suna ana bin su bashi idan mutum ya mutu da ya mutu sai ya ba kudin gado ko kuma idan mutum ya mutu sai zanto akwai gado a kansa akwai bashi a kansa afuwan kuma ya bar kudin da bai taka kara ya karya ba mai yiwa ya rasu ya bar tsakanin kadara kadarori da kuma kudi gaba ɗaya ya rasu ya bar abin da bai fi miliyan uku ba kuma yana da magada sun kai kusan goma sha biyar tsakanin 'ya'ya da mata da uwa da uba waɗanda duk suna da haƙƙi za su ci gado mutum goma sha biyar rai goma sha biyar miliyan uku kuma ana bin sa bashin miliyan hudu da rabi <laughs> shin a ba a cikin kudin magada a bayar ko kuwa to ƙa'ida dai tara gado ta take min ba'di wasiyatin yusi biha audai? shi dai ko bai wasiya ba sai an ɗauka an bayar to amma a nan inda hali a samu a tattara a cikin ka'ida ma in dai gwamnati tana da arziki to ba za a taba wa magada ba domin manzo Allah da aka samu kuɗi ya ce to duk wanda ya mutu ya bar kuɗi a rabawa iyalansa wanda kuma ya mutu ya bar bashi a zo a karɓa a wajena manzo Allah subhanahu ya bude wani asusu na musamman saboda waɗanda suke wanda ake bin su bashi in sun mutu to amma babu laifi jama'a su kafa wata inshora ta musamman bisa wasu ƙa'idoji da sharaɗai cewa duk wanda ya rasu ya bar bashi don a, inda yana da ƙaramin ƙarfi based on wasu conditions to a madadin a ɗauki dukiyar magadan su shiga garari to a samu a cikin wannan inshoran a biya masa bashi a wasu malaman suna kirga algarimuna da waanda suka shiga cikin matsala kamar wanda ruwa ya zo ya tafi da dukiyarsu gaba ɗaya ko wanda gobara ta sauka akan dukiyarsu ko wanda azal ta afkawa kuɗinsu misali kamar mutumin da yana da jari musamman kamar kasuwar canji da take fluctuating yanzu nan mutum yana kasuwar canji za ga Allah ya ɗaukaka shi ya yi sama a dare ɗaya yanzu nan duk samansa in Allah ya ƙaddara za ka ga yayo ƙasa yauwa to su ne suka fi zama vulnerable amma kowace sana'a tana da risk amma dai suna su ne most vulnerable a to irin wannan sai malamai suke cewa wanda irin azal ta afka masa ko ya gamu da yan fraud yan damfara rana tsakaiwa ya gari ba shi da kuɗi shi ma ko da ba bashin kowa a kansa yana cikin algharimuna ya shiga cikin larura ta kuɗi ya kamata a kalle shi to wannan wata automatic islamic insurance ce ga wanda ya fada cikin matsala wadda ta sha bambar da conventional insurance wanda ita ba ta mayar maka da asara yadda kai asara sai based on abin da kai ma ka sa ka biya shi sa a inshora a musulunci ake gina ta akan tsari na attakaful attakaful kuma shine keniya idan mutum ya shiga inshora ba da sunan taimake keniya ba da sunan ya saving din kansa daga asara to haramun ne sai dai mutum ya shiga da sunan ya taimaka shi ma in ta kama a taimake shi da haka shi sa bai halatta a ɗauki kuɗin inshora a sa su a wani abin da Allah bai yarda da shi ba wannan ba muhallinta ba ne wa fi sabilillahi sannan kuma da waɗanda suka fita yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah ko da suna da kuɗi amma a nan malamai suka ce yanzu da yake akwai tsari na sojoji da ma'aikata da gwamnati take ɗauka wanda suke fita yaƙi kuma ake sanya musu albashi to sai wasu malaman suke ganin cewa ba za a ba su zakka ba kamar yadda abu hanifa suka hanafiya suka tafi akan cewa sai dai in abin da suke samu ba zai ishe su su yi bukatunsu ba to sai a ba su saboda su mayaka ne kuma ba su da hali a cikin ruwayar da take mafi inganci a cikin ruwayoyin mazhabar imamu ahmad su kuwa sun tafi a jumhur kuma sun tafi akan cewa ko mutum yana da kuɗi in zai fita yaƙi to yana buƙatar taimako a bashi kawai yana da kuɗi za a fita domin ɗaukar kalmar Allah to a bashi imamu ahmad a cikin asafin ruwayatai ne anhu sun fassara fi sabilin lahin, kamar masu tafiya hajji da umara mutum in ya zo ya maka sallama zai tafi hajji da umara to inda hali ka taimaka masa da wani abu to amma sai dai fa a hajji da umarar da wacce za ka tashi daga kano ko daga Legas ka gangara ka tafi ka bi ta chadi daga nan ka fada ka shiga ta sudan ka tsallaka ka je har darfur ka je a sudan ka yi afuwan daga nan kuma ka tsallaka ka tafi kaga tafiya ce mai nisa kuma a kafa ya zo a cikin sunan abi dawud daga abdullahi dan abbas cewa wata rana wani mutum ja'ala naqatan fi sabilillahi fa aradat imra'atuhu alhajja ya kawo taguwarsa ya batta fi sabilillahi sai matarsa ta yi shirin za ta tafi haji sai manzo Allah sama ya ce ka saka bata ta hau ta tafi da wannan taguwar domin hajji ma yana cikin sabilillahi ta amma jumhur sun tafi akan cewa gaskiya mahajjaci da wanda ya tafi umara ba zai zama yana cikin fi sabilillahi ba sai dai wayanda suke zuwa wa'azi domin musuluntar da wa'anda ba su musulunta ba ko kuma domin ƙara haske ga wa'anda suka musulunta don su san haƙoƙin Allah da haƙoƙin da suke kansu da haƙoƙin su akan wasunsu to wannan ko shakawa ba suna cikin fi sabilillah shi yasa kamar masu shiga wa'azin maguzawa suna buƙatar helix ko mota wacce za ta taimaka musu su dinga shiga cikin dajijjika da sahara wannan in ta kama a ɗauka a cikin zaka a sai musu suna buƙatar wasu equipment na da'awa ɗin suna buƙatar majigi screen mai girma in ka kula kaga yadda e-, evangelist suke shiga cikin ƙauyuka wallahi in ba don rahamar Allah ba da yawa kafircin waɗanda suka kafirci akwai ƙarancin ƙarancin ba da himma wajen da'awar waɗanda ba su musulunta ba abinda zai baka mamaki kaga gari ya gari irin kano irin katsina ka je kaga mutane a gari ɗaya hausawa da al'ada irin ta hausawa sunayensu irin namu komai amma saboda ƙarfin da'awar kiristoci an kai musu wani mai wa'azi ya je ya zauna an ba shi albashi mai yawa domin ya ga cewa sun karba addininsa kuma su karba din wanda asali bambanta addinin da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu na ƙauyuka yakan haifar da tashin tashina ma tsakaninsu don da yawa masu wa'azin maguzawa sukan shiga inda musulmai ba su da yawa a irin wa'annan ƙauyukan kaga kiristocin suna jifan su kuma musulman sai don me za a jefan musu 'yan uwa sai kaga kuma rigima ta ɓarke a famili guda a cikin gidanmu fa har yanzu a cikin gidanmu wai gidanmu na hausawa mu hausawa a garuruwanmu akwai mutanen da da yawa da basu musulunta ba akwai waɗanda kuma za a je a musuluntar da su ɗin amma a kasa bar musu malamin da zai ci gaba da ɗaukar su darussa yana koyar da su wanda zai kai akwai wanda ma aka je ɗin masallaci ma suke nema don allah a taimaka a gina musu masallaci ko na ƙasa ne yanzu akwai bawan allan da tun da ya musulunta lokacin malam Jafar ya musulunta ana ji a hannun malam Jafar ya musulunta aka tura shi Kano ya je ya yi karatu ya yi sakandire ya yi diploma a Arabic yi komai sama da shekara biyar yana bibiyar musulmai ba wai a taimake shi ya ci abinci ba a je garinsu a gina masa masallaci da santa yana sa ran shi yana ma da fili da mahaifinsa ya bashi ga takaddun kotu ga komai da lauyoyi an ba shi filin kuma an yadda ya duk abin da yake so da shi amma musulmai su rasa wai a kasa samun wanda za su taimaka ko a cin zaka a ce a je garin nasu imo a gina masa irin wannan santar ba fa neman kuɗi zai da ita ba in ma neman kuɗin ne ya halatta tunda zai iya zama cikin almu'allafatu qulubi ya ce shi kawai center of worship ne akwai mutane da ya magana da su su musulunta sun ce to sun su musulunta ba su da wurin bauta su kuma wannan kaɗai zai iya zama competition wancan sun je wata wani story building na coci kai kuma ka taho ka rasa masallacin da zaka iya zuwa ka in ka je ka duba ka ga inda musulmai suke wahala a minorities wani wajen sai yara sun je NYSC inda za su yi sallah ma sai je sun haye shago musamman in ka je kasar Igbo to kaga akwai mutanen da suna sadaukar da kansu don su je su irin wannan wa'azin amma sai su shekara ba su fita ba saboda ba su da abin da za su fita su akwai mutanen da suke tsallakawa su shiga maye balwa a cikin adamawa akwai mutanen da suke tsallaka su shiga wukari akwai mutanen da suke tsallaka su je guruje ko gyambo ko madaga a cikin taraba akwai waɗanda suke nausawa a cikin bauchi akwai garuruwan maguzawa a kano ma kawai yanzu ka je sumaila ka je takai ka je rogo ka ga maguzawa a rogo malam gasu nan daki-daki ka je ina roni ta jigawa ka je bakori ka duba dai bakori ina bakori ina funtuwa amma in ka je kaga kaga babban mutum ya sha babban riga ya sha zita walla abin ya bani mamaki mun je wani taro na na peace ambassadors aka baban nan yana kusa da ni ina ganin sa mutumin nan abin na dade ban shiga tashin hankali ba da hularsa da mutuncinsa da komai aka ce baba a rufe mana da addu'a yace da sunan ubanmu mai mulkin sama gaba ɗaya na jiki na ya sanyi na ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a katsina aka ce min ai dan bakore daga ji tun daga ji an ce kuma sunansa na musulmai ba abin da zaka yi ka gane ba musulmi bane sai dai wannan maganar da ya faɗa sun rinsa idon sai naga ashe ba shi kadai bane ma dukkansu da da shigan mutunci da komai mun yi bautar ƙasa service na zo zan yi clearance na ƙarshe to saboda na shagara da al'amura na mcan muslim coffers sai zan ni ban san wani community development services ba shi ma wani is community development services sai aka to tunda hukumar nyc ta san aikin da nake sai na ce to ya zan yi sai aka ce in je in samu kowane shugaba na cds kawai in je in bi in ciccike form ina zuwa sai na duba list sai na ce bari da ni da wani dan maiduguri ya ce barin taimaka maka amir ka samu sai muka ga wani umar bin abdulaziz hadda bin din da bin ta bin abdulaziz ya ce a to ga wani namu nan muka rufu muka kirawo shi muka kira shi muka ce kana ina ya ce wake magana wai ni nan da karfin gwiwata na ce amir ne na yam kan ina nan ina ga yana ta magana yana shan kanshi na matsa masa dai ya ce to gaskiya shi ba zai iya zuwa ba sai da yamma da ya zo kuma ce shi gaskiya bai taba gani na a cds ɗinsa ba don haka shi kuma da hausa muke magana ba da turanci ba har da tsagensa da komai a katsina Karshe dai yana na ce to kai tukunna ma ban taba ganin ka a mitin ɗin mcan ba muslim kwafas ko irin ku ne kuke zuwa ba kwa zuwa ko dai na te masa wasa na ce kai ko ka ko ka zo wallahi ni musulunci nake wa aiki sai ka samu ya matsan na biya kuɗin da ake biya dai ya rubuta ba a san ransa ba washe gari sai dan maiduguri ya bugo mun ya ce ka san me ke faruwa ashe mutumin yaron nan kirista ne to laifin namu ne wani lokacin zuwa ake a gina musu asibiti ko a dan basu wani tallafi ko wani agaji wanda wani malami cikin malamanmu da su tun da ya da daga madina wa'azin maguzawa yake ya ce min to lokacin da ya damu sai ya ce sai ya samu wani ɗan uwansa sai ya samu ɗan sai ya ce da allah abin da yake so ya ce ni ba ni da kuɗi amma ina da lafiya da karatu da dama zan shiga duk inda suke abin da nake so da kai tun da kai ma'aikaci ne kana da albashi na kuku da albashi na driver kuma baka da kukun nan baka da driver ka taimaka a cikin albashin ɗaya ka ba mu kuma a lokacin ya ce naira dubu goma sha biyar ne ka ba mu ɗau ma'aikata a ƙauyukan mu dinga biyan su albashi duk wata sai su dinga taimaka mana to yana jin ya ce wannan sai ya ce to ya sadaukar da wannan sai saki samun wani ɗan uwansa na jini fa wansa ne ma ina jin shi ma je masa bayani ce to ina so inda hali ko ka sai mana babur wanda za mu ɗauka tun da ni ƙauyen nake zuwa sai zan to ina mu'amala da su 'yan ƙauyen ne musulman da suke ɗaukar babur ɗin su shiga dajin su je su dinga karantar da su ya ce malam dawa fa ina so maka magana kuna fa matsawa mutanen nan ya ce wannan ai ya saba a constitution in ba za su musulun da wakwara rabu da su mana saboda an ce ya bada wani abu kuma musulmi ne kuma ƙarshe irin wa'annan su ne in ka zo kai magana ta musulun sai ce no ba haka ba ne wasu za su yi maka fatawa a musulunci su sun gama da nasu kai baka saka shiga ba ko kuma namu ne na musulunci in suka zo za su yi ta muzurai ana faɗa addini suna faɗa da turanci ka faɗa da wasu su faɗa da turanci ce sa to eh, matasa musamman matasa masu neman ilimi kan ku gaza hatta turancin ma da ake koya aje a koya zai yi amfani kwarai da gaske lokaci ya huce tuntuni sun ce min lokaci ya yi kuma ba mu gama da maganar ibn sabil ba sai mu bashi in allah ya kai mu zuwa gobe na da yau za mu karkare waɗannan ayoyi to amma goben allah ya kai mu za mu yi darasin ƙarshe akan ayar innamas sadaqat da fata abin nan ka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana so now wa alaikum salam eh na'am na'am a musulmi ya kamata musulmi ya kamata in dai ba kiristan ana tunanin in an ciro shi ana sa ran watakila zai iya karɓar musulunci in ana wannan to shi zai shiga cikin almu'allafa ta kulubun barai da gaske to bari mu gani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam shin wani lokaci wasu wani lokaci ne shari'a ta hana mutum ya saki matarsa idan sun samu sabani lokaci biyu ne na ɗaya lokacin da take jini dole sai ta gama na biyu kuma lokacin da ya tara da ita tun bayan tsarkinta to dole sai ya bari ta yi wani jinin ta yi tsarki to in ta yi tsarki to in ya so ya sake ta in ya so kuma ya riƙe ta mutum ne ya ba wa matarsa saki tana ɗauke da juna biyu ya hukuncin sakin sakin ya yi in dai ta cika wancan sharaɗin kuma da ta haihu ko a ranar ta haihu ta gama idda assalamu alaikum Allah ya kara wa rayuwa albarka malam na kan ga mutane bayan sun shigo masallaci sun yi tayyatul masjid sun zauna ana kiran sallah sai su sake tashi su yi raka'a biyu to shin wannan raka'a biyun akwai hadisi a cikin bukhari da manzala sun yake cewa baina kulli adhanaini salah tsakanin kiran sallah da iqama mutum zai iya yin nafila to saboda in kaga mutum ya tashi yana yin wannan daidai ne ba sunna ce ma ga wanda duk ya tashi yake so to in an kira sallah zai tashi ya nafila in kuma ka shigo bayan an kira sallar in kai tahiyatul masjid zaka iya barinta a wannan nafila ta raka'a biyu in kuma ka so zaka iya tahiyatul masjid din sai kuma ka tashi kai nafila ta raka'a biyun in dai ba zaka matsanta wasu a cikin masallacin na'am ƙara tambaya daya wa alaikum salam na'am eh na'am eh sai zama kafin eh na'am to irin wa'annan inda ana duba me yasa aka kama shi inda ya fita neman halal ɗinsa ne sai aka kama shi aka juya masa tunani aka haukatar da shi aka yi amfani da kimiyya aka haukata masa tunani to kwatankwacinsa sa kwatankwacin wanda aka yi wa sihiri ne ya haukace yara ta yi auyen wanda ya masa kuma Allah zai zai mu'amalance shi da asalin addininsa na farko ne daga daidai lokacin da aka aka aka juyar masa da kwakwalwa wannan kuma Allah ya ɗauke masa alƙalami saboda hadisin da manzo Allah sama yake cewa rufi alqalamu an salasa na ɗaya a cikin wal majnunu hatta ya fiƙa da wanda yake mahaukaci har sai ya farfado ko da ba hauka yake ba inda an jirkita masa tunanin ne ta wata hanya da ake bi ta jirkita tunani ta zamani to ai ba shi da irada zai zama ba shi da niyya tasa ta kansa ko da ba zai zama irin typical incense ba yana yana yin abubuwa na na mahaukata zai yi kasuwancinsa zai komai amma mind ɗinsa gaba ɗaya ya canja ya koma tunanin arna in dai har an shiga cikin system ɗinsa aka lalata masa wani abu to ba ruwan ubangiji da wannan kafirci nasa kawai a musulminsa za a ɗauka tunda zuciyarsa musulma ce tasarrufinsa ne yake ba bisa iradarsa ba sauraka yana cikin man ukuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to wannan kuma shi yasa ake tsoratar da mutane shi yasa musulunci yana da darul islam akwai kuma darul kufur akwai kuma darul harb to darul harb su ne gidan kafiran da ya halatta a yaƙe su kuma bai halatta a kawo su zo inda musulmai suke ba darul kufur kuma shine gidan da ba musulmai bane ba amma dalili zai iya sa musulmi ya je don kasuwanci su ma su iya zuwa wajen musulmai bisa ƙa'ida da sharaɗi kuma in an matsa wa musulmai a inda suke ɗin ya zama to persecution ya yi yawa za su iya zuwa su rayu a can kamar misali kaga habasha ai darul kufur ce amma ba darul harbi ba ce ko ba haka ba amma kamar khaibar da makka sanda maza Allah ya dawo madina kaga makka darul harb ce muharabun ne madina ce darul islam a wancan lokacin sai da kuma aka yi fatahu makka sannan kusan ko ina ya zama darul darus silm darul islam to ana discouraging din mutum ya dinga zuwa darul kufur saboda wani abin zai iya burge shi in abu ya birge shi kuma zai iya melting ko da ba gaba ɗaya ba ya narke a wasu abubuwan kuma Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin duk inda kake zama kana tare da mutanen da suka gaskata Allah musulmai na gaskiya amma in larura ta kai mutum gidan kafirai larura ta karatu wanda ba a samun irinsa a ƙasar inda musulmai suke ko kuma can zai fi saukin samu ko larura ta neman abinci tare da ya tabbatar da cewa akwai zato mafi rinjaye musuluncinsa zai kubuta da rayuwarsa da musuluncinsa wannan babu laifi lokacin da aka manzala su salama bayan an kwaci khaibar daga hannun kafirai su ne a ciki su ne majority Yahuda. a wanda aka musulmai suna zuwa su je su dawo amma dai ba a ba mutum shawara ya fifita san rayuwa inda arna suke in ba da larura ba saboda ya amincewa addininsa sai dai in ya tabbatar da cewa amincin a can ya fi yawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa